barka mu saduwa a wannan yammaci na biyu ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da uku bayan hijiran manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na bakwai sha shida ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da biyu miladiya don ci gaba da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 إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ubangiji yace innal ladzina kafaru lalle waɗanda suka kafirta sawa'un alaihim daidai ne akan su a anzartahum shin kai musu gargadi am lam tunzirhum ko ma baka yi musu gargadi ba la yu'minun ba za su taɓa yin imani ba saboda mai khatama Allahu ala qulubihim ubangiji ta'ala ya sanya rufi akan zukatansu wa ala sam'ihim haka ya sanya rufi akan jinsu wato kunnuwansu na'urar da ke isar da sauti cikin kunnuwarsu ba ta yi musu amfani yayin da suka saurari alkur'ani ko suka saurari wa'azinka wa ala absarihim gishawa kuma akan gannansu akwai wani murfi ta yadda ganin su zai iya ganin komai amma ban da gaskiya ko da ya ga gaskiya ba za su iya bi ba wa lahum azabun azim kuma suna da azaba wadda take mai girma Allah ya sani to wannan aya malamai suka ce amun urida bihi al-khusus domin innal ladzina lafazin allazina lafazi ne na sila wato ismul mawsul da allazi da allazali da allazina da allati da allatani da allai da allati asma'ul mawsul ne da man da ma da al dukan su asma'ul mawsul ne wanda kowanne suna na mawsul siga ce daga cikin sigogi na umum abin nufi idan aka ce innal ladina kafaru wannan yana nufin ya shafi kowane kafiri a da da yanzu ya shafi ba yahudi ya shafi ba nasari ya shafi ba majusi ya shafi kowane irin mulhidi ya shafi kowane wanda ya kaucewa ta farkin gaskiya to amma idan muka dauki ayar da wannan fadin nata sakamakon da zamu fita da shi shine wa'azi bai da amfani tunda an ce a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ko ka yi musu gargadi ko ka yi musu gargadi ba za su yi imani ba a ganin ida koyo muna ganin ana wa'azi waɗansu suna shiga musulunci ga shi ko Allah ce a an mu am lam tunzirhum a ce nan amun lakin da bihi khusus lafazin ga ne ya tafi kowane kafiri idan an ce allazina kafaru ko innal na kafaru amma nan waɗansu ke bantattun kafirai ake nufi waɗanda Allah ya san ba za su yi imani ba sai ake faɗakar da manzan Allah cewa kar ya bata lokacin shi a kansu dan in ma yayi wa'azin ba za su ji ba da haka ya karkatar da akalar wa'azinsa da gargaɗinsa zuwa ga waɗansu wanda ba su ce kenan ana nufin waɗansu sanannun kafirai ne bi a ne to idan an ce waɗansu sanannu ne su wane ne to shine sai malaman suke tattauna waɗansu suka ce su ne waɗanda aka kashe a filin badar irin su utuba ibn rabi'a irin su shayba ibn rabi'a irin su wane ne wajen mutum 70 din nan da aka yi. ubangiji ta'ala ya san cewa wa'azi ba zai musu amfani ba yasa sai aka shar'anta manzon Allah ya kasu a filin badar kuma aka karkace ina ba an fahimta bayan an kace su ma an jefa su a cikin rijiya an yi kwana uku ko wani abu makamancin haka manzon Allah ya tashi ya tsaya a bakin rijiyar yana cewa da su ya kai utuba ibn rabi'a shin abin da na faɗa muku gaske ne ko ba gaske ba ya kai kai ba ibnu rabi'a abin da na faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne ya wane yana ambaton kowa da sunan shi da sunan mahaifinsa sai Umar dan kafabi sai sai yaya zaka rinka magana da gawawwaki da an jefa su cikin tsohuwar rijiya yau da uku kaza ko kaza ya za a yi su ji sai sai manzo Allah ce da shi wallahi yanzu dinnan da nake magana kai baka fi su ji ba ma'ana ubangiji ya dawo musu da ransu manzan Allah ya faɗa musu wannan maganar dan ta kausasa musu ta bakanta musu sannan a sake ɗauke ransu a nan duniya sun sha wahala a lahira kuma wuta ce komai. ina fata mun fahimta ma'ana dai ayar ba wai kowane kafiri take nufi don in ka ce tana nufin kowane kafiri to kenan duk ba za mu yi wa'azi ba ba za mu faɗi ba a ce tana nufin waɗansu kafirai ne sanannu lokacin manzon Allah su ne aka kwantar da hankalin su cewa sawa'un alaihi lafazin sawa mazdar ne wato ana nufin mustawin alai an gane ku Allah ce kul ya ahli kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in din na ai masdar ne abin da ya kamata a kawo ta'alu ila kalimatin mustawiyatin bainana wa bainakum amma akan cire ismul fa'il ko kuma suna sai a kawo masdar a madadinsa don saboda karfafa ma'ana sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatama Allahu ala qulubihim jumla ce ta'liliya saboda me kamar wani mai tambaya yayi tambaya saboda me ba za su yi imani ba sai Allah ce khatama Allahu ala qulubihim Allah ya sanya murfi akan zakatan duk wa'azinka duk gargadinka ba za su yi ba da kaya da bakai ba sun duk ɗaya ne a wuri an gane ku wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nazaruhum fi tughyanihim wannan ɗaya ne daga cikin siffofi na zukata na al khatama Allahu ala qulubi wa ala wa ala absarihim A afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala ala basarihi bishawa sannan akwai at bal taba Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna akwai abdiq abdiq ubangiji ta'ala ce wato muka sanya shi zo harajan bayyikan eh, harajan ka annama yasa'adu bis sama akwai al-maut aw man kana maitan fa ahinahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi bin nas ka masaluhu fi dhulumati laysa bi sajid minha kadhalika zuyyina lil kafirin ma kanu akwai ar-rayl kalla barrana ala qulubihim akwai alkatawa ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين duka waɗannan zukata ne akwai alhamiyya an gane ku fi qulubihim alhamiyya hamiyya aljahiliyya fa anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin wa alzamahum kalimata taqwa akwai al'inkar. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون أقوى الانصراف ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم duk cutuka ne na zukata Allah ya tsare mu da su Allah ya kare mu da inkari da insirafi da raini da wacece da wacece Allah ya tsare mu da alkhatmu da asabu dukkan su cutuka ne na zukata ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم أنا سكتي جاء القلب السمع البصر شو yasa sai a gabatar da dan zuciya ita ce shugaba a cikin jikin dan adam ala inna fil jasad mudghatan idza salahat salaha al jasad kullu wa idza fasadat fasad ala wa hiya al qalb in ta gyaru jiki ya gyaru in ta lalace dukkan jiki ya lalace to dukkan gabar da take da irin wannan matsayi a jiki ba ita wata ta karbi shugabanci ba sai aka fara da ita khatam Allahu ala qulub wa ala sadihim wa ala absarihim da ji da gani kuma wanne ne ma'ana da ka rasa ji da ko kuma karka ce na yi maka mummunan addu'a da ya rasa ji da ya rasa gani wanne shi a ce ga wani baya gani ga wani baya ji su malaman suka ce suka ce gare zanto kana ji ba ka gani da a ce kana gani ba ka ji aka ce me hujjar ku suka ce domin shi as-sam'u yudraku bihi min jami'il jihati sit a bangarori guda shida na jikin dan adam yana ji su gaba baya ba biyu kenan dama hagu ba hudu kenan to sai na sama kasa ba shi da muke kenan ta ko ina aka yi abu ba za ka ji ba amma gani ko sai ta gaba kadai sannan ji yana iya yiwa ka ji a rana da dare a cikin haske da cikin duhu in cikin duhu aka magana za ka ji kamar da inda rana aka yi za ka ji amma gani ba shi yasa su suka ce wato ni'imar ji kenan tana da girma idan an kwatanta ta da ni'imar gani ta dada ta gani haka wadansu suka faɗa wadansu malaman a waje ɗaya sun ce gani ya fi suka ce a ah, yo idan aka ce sai ta gaba idan ka waya haka ba kana gani ba kuma in kai haka ba za a gani ba kuma in kai haka ba za a ga <laughs> ɗaya kenan suka ce sandan da gani din nan guda ɗaya ba zai baka launuka da yawa ba ya baka ja ya baka fari ya baka baki ya baka shuɗi ya baka rawaya ya baka wankan tarwada launuka rambatsau iri daban-daban duk ba da gani kan ke yi ganin su ba wannan ya fi كتم الله على قلوبهم وعلى فجهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم الله كسنا عذاب من جرما الله سجد ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وبنجد ومن الناس دقتك متاني من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر أقول لك سوى mun yi imani da Allah kuma mun yi imani da ranar karshe cewa lallai za ta wa ma hum bi mu'minin amma da dai su ba mu bane yukadi'una Allah suna kokarin yaudarar Allah ta'ala wallazina amanu kuma suna kokarin su yaudari waɗanda suka yi imani amma wa ma yakhda'una illa anfusahum ba kowa suke yaudara ba sai kawuna. wa ma yashurun amma su ba su san cewa suna yaudaran kawunan su bane fi qulubihim marad a cikin zukatansu akwai cuta cuta ta munafunci ko cuta wato ainihin ta shakka rashin tabbas game da gaskiyar abinda manzo ya zo da fa zadahum Allahu marada sai Allah kuma ya kara musu wata cutar doriya akan ta da walahum azabun alimun kuma lalle suna da azaba mai radadi bima kanu yakzibun saboda abin da suke yi na ƙarya a wata kira'ar bima kanu yukazzibun saboda ta manzo da suke yi to wannan aya tana magana ne akan waɗansu daga cikin mutane wato sune ne munafukai munafukai su mutanen da suka bayyana imani da bakinsu amma a zuci kuma sun kudurce kafir suka bayyana kauna gare ku ko mummunai a zahiri a fili amma a zuci kuma suna kin mummuni din ba wai suna kin shi dan wani abu ba sai dan imaninsa inda zai kafirce haka suke to dukkan mutumin da yake cikin irin wannan hali to ya shiga cikin munafunci kenan yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir da mun imani da Allah mun imani da ranar karshe amma Allah ya ce wa ma hum bi mu'minin da dai su ba mu'minai bane ba to shi munafunci ya kusa gida biyu akwai annifaqul akbar akwai annifaqul asghar shi annifaqul akbar shine kuma a wani lokacin ake kira annifaqul i'tiqadi kamar shi annifaqul asghar shi kuma ake kira a wani lokacin annifaq al'amali wato babban munafunci wanda ke fitar da mai shi daga cikin musulunci shine mutum ya furta kalmar shahada da baka amma a zuci baya son imani baya son musulunci baya son qur'ani baya son hadisi duk inda ya ji ci gaban musulunci zan ka kwace in ya ji da musulunci ko musulmai suka gamu da shi farin ciki to wannan babban munafunci kenan duk mai wannan ba mummuni bane ba duk mai wannan ya shiga cikin ayar waɗanda Allah ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira wato a cikin wuta ma suna karshen kasa ranar tashin kiyama to shine annifaqul itiqadi kaga da zuciya yake munafincin sa ayyukansa na zahiri ba za ka gane munafiki bane ba dan yana aiki irin na mummune kila zai zo masallaci har sallah a sahun gaba da zance da surutu da iya magana yujibuka qawluhu fil hayati dunya wa yusidullahu ala ma fi qalbihi tare da haka wa huwa ala al-khisab wa idza tawalla sa'at al-ardi yufsida fiha wa yuhlik al-harsa wan-nafl wallahu la yuhibbu al-fasad wato a baki zaka ji daɗin magana amma idan an zo wajen hakikanin mai zuciyarsa ta kunsa mummunar zuciya baya tare da Allah baya tare da manzon Allah baya tare da alqur'ani baya tare da hadisi baya tare da to wannan shine babban munafinci wanda ake kira annifaqul akbar ko kuma annifaqul asghar a wato annifaqul itiqadi na kudri a annifaqul asghar wanda ake kira annifaqul amali shine mutum a zuciya kuma mummuni ne amma a zahiri yana waɗansu ayyuka irin na munafukai idan yi zance zai karya idan yi alkawari zai saba in an bashi amana zai ci idan an yi husuma da shi zai yi ta'addanci ma'ana baya tsayawa akan inda shari'a ta dakatar da shi to wannan shine abin da ake kira an-nifaqul asghar mai si musulmi ne amma ayyukan da yake yi na saba alkawari ko na karya. ko na cin dukiyar jama'a da cin amana da fajirci lokacin da suka yi husuma shi da wani waɗannan ayyuka ne irin na munafukai matsayinsa matsayin mummuni wanda yake aikata kaba'ira idan ya tuba ana sa ran wato ubangiji ta Allah ya tubansa in bai so ba har ya mutu in yana da hasanat masu yawa har za su iya son karfin wannan mummunan aikin nashi ya sami su da gidan aljanna ko in ya samu kaza ko in ya samu kaza daga cikin mukaffirat guda goma sha biyu da ibnu qayyim ya lissafa su cikin littafin madarijus salikin bayna manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da shi da wadansu malaman wannan shine an-nifaqul amal mutum ya alƙawari ya saba shine wanda manzo Allah ya ce ayatul munafiqi sala idza haddatha kaza wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina قال a wata في cikin يقول ya nuna guda hudu ne wa idza khasama wato khasama fajara mutumin da idan ya husuma da kai sai ya shiga hakkinka me ake nufi kamar shiga hakki cikin husuma idan mutum ya faɗa ma bakar magana ya halatta kai maka rama amma inda zaka yafi kifi wa jazaa'u sayi sayyi'atin mithluha amma faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah to shi da ya tashi rama a madadin ya rama daidai abin da kai masa sai ya linkin abin da kai masa shine idza fajar ke to wannan siffa ce daga cikin sofofin munafikai mai yin wannan musulmi ne amma mai siffa irin ta munafikai mai wani hali irin halayen munafikai babban abin da ake so mutum ya kokari ya tuba ina fata an fahimta rarrabe wannan shine zai baka dama ka rarrabe dan kar ka zo ka karanta hadisin ayatul munafiki salat idza haddatha kadhab wa idza wa'ada akhlaf wa idza atumina khan ka kulla alaka ko auratayya tsakanin hadisin da fadin Allah ta'ala innal da fi dharkil asfali min an-nar wa lan tajid lahum nasira to sai kasance musulmi mai kabaira ka sa cikin wuta kuma zai tabbata cikin ta a karshen kasa to amma rarrabewa cewa akwai babban munafunci akwai karamin munafunci yana da muhimmanci a ilimance dan kowanne ka ba irin hukuncin da ya dace cikin musulunci wa minan nasi man yaqulu amanna billahi lafazin man ga ka'ida ya dullo alal ukala ne kamar yadda ma ta dullo ala ghairil ukala to amma wani lokacin akan kawo man ta shafi hatta waɗanda suke ba masu hankali ba ko a kawo ma ta shafi waɗanda suke masu hankali hakan yana faruwa cikin alkur'ani wani yau ni sannan man a matsayinta na kalma daya mufrada ce amma a matsayinta na abin da ta kunsa na ma'ana jam'i don haka idan aka kalli bangaren kasancewar ta kalma daya sai a ba ta lamiri na mutum daya in an kalli kasancewarta ma'anarta ta kunshi jam'i sai a bata lamirin jam'i sai haka Allah ce wa min nasi man sai ce yaqulu lafazin kulu ba guda ɗaya ba kenan amanna kaga suna da yawa kenan dan in shi ɗaya ne da sai ce aman billahi wa bil yawmil akhir sai kuma aka ce wa ma hum a madadin wa ma huwa bi mu'min domin inda an dake ta zuwa ya kulu da sai a ce wa ma huwa bi mu'min amma ya kulu an kalli lafazin man wa ma hum bi mu'minina an kalli ma'anar man kenan ina fata an fahimta wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu al mukhada'a lafazin al khida' yaudara yaudara kuma shine in bayyana maka abin da ba shi nake nufi ba a bayyana ce kaza amma kuma ba haka bane ba wannan shine yaudara istibtanu khilaf al-zahir bai ya doye abin da ba shi ka bayyana a zahiri ba to idan aka ce mukhada'a ala wazni mufa'ala dole a samu bangalori guda biyu ma'ana kamar su da Allah suna yar yaudare riya da juna su suna kokarin su yaudare Allah Allah na kokarin yaudare su haka larabcin zai nuna in za a fassara ta haka domin mufa'ala taktabi wujuda tarafain an gane ku to anan yukhadi'una Allah ba zai yi su yaudare Allah ba Sama, manzan Allah ake nufi saboda ka'ida man yuti rasula fakada <laughs> ta Allah innal ladina yubayyi'unaka ma yubayyi'una Allah ai ba da Allah suke musafaha ba da manzan Allah suke musafaha amma tun da shi wakili ne na Allah yana musafaha da ne a madadin ubangiji ina fatan kun fahimta to su wannan gurin suna kokarin yaudarar annabi a matsayinsa na wakilin Allah wato kenan ba zai yi su yaudar Allah ba amma manzon Allah ba ka iya yaudararsa cikin abin da wahayi bai so ka ya faɗakar da kai ina fatan kun fahimta shine ma'anar yukhadi'una Allah suna kokarin yaudarar manzon Allah domin shi wakili ne na Allah amma sai aka ce yukhadi'una Allah amma da dinga ce rasulullahi wallazina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum me yaudara idan suka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai manzon Allah ya ce a tsare jinunsu a tsare dukiyarsu amma a zuci kuma kafirai ne amma sun faɗi kalmar shahada an hana a yake su an hana a ce duke su ba sun yi yaudara ba kenan amma sai Allah ce wa ma yukhadi'una illa anfusahum ba kowa suka yaudara ba sai kawunan su saboda me akwai ranar kin dillanci kenan wai ranar da rigar mai gari ta bata ranar ba wanda zai dillanci shine ranar tashin kiyama idan an zo sai suka ce wa yaudarar da suka yi a duniya ba ta yi musu amfani ba domin a yanzu a nan kuma wannan kalmar shahadar duk da a duniya ta kare jininsu ta kare dukiyarsu a lahira ba za ta hada su shiga wuta ba dan saboda ƙarya su za a suke idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibuna ittakhadhu aymanahum sunnatan fasaddu an sabilillah saboda an san ƙarya su ke dan haka ba za ta amfane su ba kaga kenan wa ma yuqadibuna illa an anfusuhum wa ma yashurun fi qulubihim marad wato abin da ke cikin zukatansu ya hana su imani cikakke shine cutar zuci munafunci shi hana ba su kudurci ɗayantakar Allah a cikin zuciyarsu ba ko gaskiyar manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa zadahum Allahu marada kana da dama kai mata fassara guda biyu ko ka ce fa zadahum Allahu marada jumla ce khabariya sai Allah ya ƙara musu kana da dama ka ce a'a jumla ce insha'iyya du'a'iyya addu'a ce fa zadahum Allahu marada Allah ƙara musu wato addu'a ce in ka fassara ta da wannan ta yi, in ka fassara ta da wannan ta yi. kila ba za mu fahimta don Allah ce falan ma za ku kaga zadahum Allahu marada da wa zadahum Allahu marada idan ko ma la'anta su kai kenan innal ladzina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'd ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anu ashe akwai masu la'anta wato mummunar addu'a kake su fa zadahum Allahu marada ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون يكذبون ko يكذبون dukkan wannan ziyada ne cewa lalle munafinci yana da hadari ka duba irin sakamakon da aka jero akai na mai yin munafinci Allah karimu sallatin وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ubangiji ce wai za qila lahum idan an ce da su munafikai la tufsidu fil ardi kar fasadi a ban kasa fasadi a ban kasa kuma shine yiwa musulunci makarkashiya yiwa al'ummar musulmi makarkashiya kokarin hana kalmar Allah ta yadu a ban duk wannan fasadi ne a ban munana shari'ar musulunci faɗa mata bakar magana kokarin ce haskenta duk wannan munafunci idan an ce la tufsidu fil ardi kar ku yi barna a ban kasa qalu sai su ce inna ma nahnu muslimun ai mu masu gyara ne ba mu barna bane so muke a zauna lafiya so muke kan mutane ya hadu ba ma san abin da zai lallaba kan al'umma dan me zaka zo da abin da zai lallaba kan al'umma ko na makamancin haka wai kafin manzon Allah ya zo Madina kan mutane a haɗe yake da Ausu da Sadar wai kansu a haɗe yake ana kan addini daya amma da yazo sai aka rabu gida biyu waɗansu suka bi shi waɗansu suka ki bin shi aka samu kaso na uku waɗansu kuma sun tsaya tsaka tsakiya to wai zo shi ya kawo cikas inda za a haɗe gaba ɗaya da shi kenan babu wata matsala da bai zo ba da kai ya haɗu inna ma na musulmi ka duba duk wannan barna ta so yayi gyara suke bukatar kenan inna ma nahnu muslim shi yasa inda za a kyale mutane da da'awar su kamar yadda manzo Allah yake cewa yuqam nasu bi su inda mutane duk abin da suka yi da'awa da kai da'awar gidan wani a baka da kai da'awar motar wani a baka da kai da'awar kamfanin wani a baka inda haka al'amari yake da waɗansu mutanen da ba su da kokobo sun yi da'awar dukiyar waɗansu mutanen kai da wani ma ya yi da'awar jinin wani ya ce wani ina bin shi jini ya kashe min ɗako ya kashe min uba a kama shi a tafi sai manzo Allah ce lakin al bayyina ala al mudda'i wal yamin ala man idan kai da awa kace kaza ne sai a ce me hujjarka wani ya kashe mijin sai a ce so waye shaida kawo da har kafin shi ma mu kace in babu da kuma ya zama garin kace mai kenan wani ya sace mun duke sai ce me shaidar ka cewa dukiyar kace wani ya yi kaza da'awa ta baka kadai ba ta sa a gaskata ka sai ka kawo hujja cikin abin da kai da'awa al bayyin to annal mudda'i wal yaminu alaman sankara amma da awa kai ta baka wani yayi kaza wani yayi kaza wannan shirme ne don sai ka kawo hujjar da za ta gaskata da awarka hatu burhanakum in kuntum sadiqin haka abin yake cikin ibada haka abin yake cikin mu'amala haka abin yake cikin dukkan abu na rayuwa a cikin mu'amalar rayuwa in nace gidan wani nawa ne sai na kawo hujjar sunan nawa ne a rubuce ga shaidu har kafin a kore shi a bani amma ba da nayi da'awa za a kore shi a bani ba inda za a yi haka ai da fasadi ya faru a bakasa in na da awarwa ne ya kashe mun wani dan haka a kama shi a kashe shi a ce me hujja na cewa ya kashe ma dan uwa ko wanda da cikin dangi ballan sana a baka dama kai ma a ce zo kai shi a dan ba ka wannan ba ya zama shi mai kenan to haka in na da awar abin da kake kai kuskure ne ko ne da abin da kake kai ƙarya ne dole sai na kawo hujja da za ta nuna kuskuren ka ko ta nuna ƙaryar ka daga nan gurin sai a sallama amma da awa ta baka ta zama shi ina fata an fahimta wadda awi malam tukam alaiha bayyinatun fa abna'uha Adi iya dole kowace irin da'awa da zaka yi a duniya sai ka tsayar mata da hujja kafin ka tsayar da ita amma in ba haka ba ga na bukatar sun ce wai kuma masu gyara ne wai manzon Allah ne mabarna wai su ne masu gyara inna ma nahnu muslimun sallati ala ku saurara ku ji innahum humul mufsidun lalle su ne mabarnata walakin la yashurun sai dai ba su sani ba wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas idan an ce da su ku yi imani kamar yadda mutane suka yi imani qalu sisbihim anu'minu kama amana sufaha yanzu mun yi imani irin yadda wawaye suka yi imani wai sahabban manzon Allah wai su ne wawaye waɗanda kawai su suke da ra'ayi mai rauni da an faɗa musu magana sai su yadda ba sa tsaya su yi tunani su kai su komo su auna su gwada su gyara su kalla kawai da ya faɗa musu ya ce shi mun zo ne kawai sai su bi ba ma wani tunani ba jayayya wai wannan shine wauta wato makalkalewa sunnar manzo Allah shine wauta wai sai kai munakasha da hadisi a karbe shi ko kar a karbe shi ya saba wani ko ya dace da wani hatta ku da kullu qaulin inda kaunin muhammadin fa ma aminu fi dinihi ka mughamiri to kaga anan gurin lafazin annas shi ma amun urida bihi al domin da aka ce aminu kama amanan nas ku yi imani irin yadda mutane suka yi imani a lokacin da wannan aya ta sauka dukkan mutane ne suka yi imani yan kaɗan ne suka yi imani su ne sahabbai to kaga sahabbai ake nufi kamar an ce da su ne aminu kama amana sahabatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam domin su ne annasun wanda ba su ba ya zama shirme duk wanda ba su ba baya kan tafarki irin nasu baya cikin nas ya zama cikin nas nas wato su ba mutane su ba da komai bace dan dole sai in yayi koyi da su cikin imanin su da ayyukan su na gari sannan aka samu kamala ta insaniya a jikin dan adam kamala ta insaniya ko a jikin dan adam shine imani shine aiki na gari shine fadakarwa shine hakuri kan abin da zai biyo baya ita ce Allah ya tattare ta gaba ɗaya cikin wal asr innal insana illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr kamala ta bani adam kenan idan an samu imani ba aiki na gari eh akwai dan adam amma ba cikakken dan adam ba ga imani da aqida amma ba aiki an sami imani ga aiki na gari amma baya wa'azi shi ya dauki fahimta gurguwa wajen faɗin Allah alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza tadaytum sai dauka tunda shi ya gyaru gidan kowa ma ya kama da wuta tunda shi yana sallah kowa ma kare dan me sai ya mutsa mutane shi so yake sasanta da mutane ba so ya faɗa da su in ko za a yi musu nasiha sai an yi rigima da su sai an yi musu ba daidai ba ba sa hakuri mana ke musu wa'azi sai duk wanda muka yi wa'azi da hauki Allah ba ka hakuri Allah ya tsufi siyasa amma dai ba za mu daina ba ba shi ne gaskiya ba amma gudun kan ransa ya bace sai ka daina me na rigima Allah ba shi hakuri da ransa ya ɓaci ba haka so ba tsayi ne ya faru ransa ya bace amma wallahi tallahi ba nufin mun ranka ya bace haka kawai ta faru ba mu so ba ka yi hakuri Allah ba ka hakuri amma ta yi wani ina jin wani abu ne mai sauki wa tawasaw bil da kenan wa tawasaw bis sabr da kuma za zaka yi wa'azi shi kenan ba za a zage ka ba za a cuce ka ba za a yi ma tsagewa ba za a yi ma kaza dole za a yi maka wani. in ko duk wanda yake son zai wa'azi ba za a yi masa tsagewa ba za a cuce shi ba za a zage shi ba za a yi kaza dinsa ba to gara ba shi ma ya narke cikin jama'a ya bi sauran mutane ya bi cikin gama garin jama'a da aikin wazi ba na ragwaye bane ba na matsorata bane ba dole sai mutum yana da jarumta dole sai mutum yana da juriya dole sai mutum ya kawar da kai ya ji kamar bai ji ba yakan ji zafi idan an samu wanda ke kin shi ba wanda yake farin ciki ce ani daɗi nake ji na samu miki babu wannan a duniya amma yana kin ka din kana jin zafi amma sai ka kalli dan me ke kin ka dan kasancewar dogo ne kai fari ne kai baki ne kai wankan tarwada ne kana da zane abin ka kaba ka da zane ko kuma dan wani abu da kake ɗauke da shi na gaskiya ke kin ka in dai dan wannan ne to na ƙara rikewa in ko dan halitta ta ne yanzu anan wurin ya bayyana shi wawa ne ni na halitta kai na ko Allah yayi ni in dan yare na ne in dan kabila ta ne in dan wani abu ne nawa kaga anan gurin yana balantar Allah ne sai ka zura musu ido kai me ne rikici mai da tsaka hankali ina fata mu wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma la nuslihun ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء التي ألا كسولا لكم إنهم هم السفهاء للي سوني واواي wato kenan riko da musulunci ba shi ke na wauta ba kafir cewa musulunci shine wauta riko da musulunci da rike addinin Allah da aiki da shi sawu da kafa ba shi ke nuna kida humanci da kauyanci ba a'a cewa musulunci din yi masa tawaye irin rikon alkur'ani da hadisi a matsayin hujja da zaka bauta Allah da ita wanda shine dan shi shine wauta a yau mutane sun su dauka cewa duk wanda ya nutsu ya rike addini baya cin hanci baya cin amana baya kaza baya kaza shi baki dawo mai da shi shi dan kauye ne a cikin abokanai bai waye ba yana cikin tirazul qadim mutan da ke ire iki da ire iren su yayi tuna bi aqalliyatul qurun alwusta wato suna tunani irin na mutanen da dan haka shi radai ne bai waye ba amma dukkan wanda zai fito yayi fitsara yayi rashin kirki sai a ya waye haka duk wanda za ta fito ta kaucewa Allah ta kaucewa manzon Allah ta fita babu sutura a jikinta ta kwaye gashin kanta ta yi kunya sai a ce wannan kuma ta waye kenan wannan shine kawai kauyen shi ke don bin Allah shine birnin shi dan haka munafikai da suke da wasu dan birni ne sahabbai yan kauye ne sai Allah ce ala ku saurara ku innahum humus sufaha su din su ne wawaye walakin la ya'lamun sai dai ba su sani ba za su ta ka a ranar tashin kiyama haske suke bukata a lokacin da babu haske a jikin kowa sai a jikin waɗanda suka rike Qur'ani da hadisi inna ummati yub'athuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min athar al-wudu ga haske a fuska ga haske a hannu ga haske a kafa mutane za su tashi mummunai kenan ya kuluna rabbana na, lana nurana wa ghfir innaka ala kulli shay'in qadir a lokacin irin waɗancan za su ce mummunai na lakata bismin nurikum ku dan tsaya mu dauko na haske a wajen ku qila irji'u wara'akum faltamisu nura sai ku koma baya ku dofano ba ana ake dofano ba batun a duniya suka dofano sai su dauka da aka ce su juya baya ana ake nufin su waiwaya sai su waiwaya fa zuri ba baina hum bisu sai a sa wata katanga a tsakanin su da mummune ba za su sake ganin juna ba lahu babun batinuhu fi arrahma wa zahiruhu min qibalihi al-azab yunadunhum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbatum وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور dan haka ya yan uwa musulmi riko da alkur'ani riko da hadisin manzon Allah rayuwa akan addinin musulunci yi nayi bari na bari kai da iyalanka kai da abokananka kai da makwabtanka wannan shine wayewa shine sanin ya kamata amma mutum ya kaucewa Allah wai dan a ce shi bin dan binne ne dan a ce shi waye ne dan ya zanto an dan buda masa ya zauna a cikin abokanai wannan shine kidahumanci kuma shine tunani wanda yake makaskancin tunani akwai shi baya cikin tunani duk inda kake ka rike addinin ka rawan kai dan boko ne kai dan siyasa ne kai dan makaranta ne kai dan kasuwa ne duk inda kake ka shiga da addinin ka wannan baya nufin kai ta rigima da mutane ko ka dauka kowa wato bai isa ba sai kai a abin da yake nunawa kokarin kwatanta gaskiyar da na yi imani da ita nake kuma akan haka zan tafi a duk inda nake a wurin aiki na ina kasancewa dan sanda soja ne ne immigration ne lecturer a university wane ne ka rike addinin ka to sai kaga Allah ya baka wani kwarjini wanda sauran ba su da don kai ka sha bamban da sauran kai kai ne su kuma sauran su ne sauran wallahi saboda riko da addini sai Allah baka wannan kwarjini wani annuri da haske Allah zai sa a cikin zuciya a goshinka ana ganin ka da ka taho waje marasa gaskiya ko da manyan ka ne suna siniya ofishin suka kuma kana na kasa ba amma da sun ganka ba wallahi sai suna mai kirkita saboda gaskiya ce da kai guda daya ta haka ake son kowa ya zama namiji mace dan kasuwa dan makaranta kowa da kowa mu wakilci addinin musulunci kyakkyawan wakilci da ayyukanmu da maganganunmu da ma'amalolinmu na rayuwa a gane bambancin mu da sauran waɗanda ba mu ba wanda haka ake so musulmi ya zama Allah ce wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza qalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وإذا لقوا الذين آمنوا إن سنجا مدى وطن نسوك إيماني وتسو وطن سمنا فكيد آية كي قالوا سوما سيسي آمنا مو من إيماني muna tare da ku illa iyaka mu ba za mu iya fitowa bane yadda ku kuke iya fitowa wa idza qalu <laughs> wa idza qalu ila shayatinihim amma idan sun koma wajen shaytanun su imam mujahid ibn jabr yace ai idza qalu ila ashabihim min al mushrikin wal munafiqin in sun koma wajen yan uwansu waɗanda suke da ra'ayi ɗaya da su cikin munafikai da mushrikai kalu sai kuma su ce da su inna ma'akum ai muna tare da ku inna ma nahnu mustahzi'un mun mane din kawai dariya muke mutu izgili muke mutu da muka je kawai mun faɗa musu dan abin da za su daɗi mu yaudare su ni musu roman baka su ɗauka mana tare su amma ƙarya ne muna nan tare da su inna ma nahnu mustahzi'un izgili kawai muke mutu. Allah ce Allahu yastahzi'u bihi ubangiji ta Allah zai mayar musu da martani na izgilin da suke yi wato zai wa su munafikai dinnan izgili a ranar tashin kiyama domin su sun furta kalmar shahada da baka a zuci suna adawa da musulunci suna adawa da dokokin Allah tare da haka sahabbai suke cewa manzon Allah ka ba mu umarni bana mu funfulle kawunan su kowa ya huta sai sai li Allah ya tahaddasa nas anna muhammadan yaqtulu ashaba ai ba zan ba ku dama ku kace su ba dan kada a je ana ba da labarin cewa mutane ma sun yi imani ina karkace don sun furta kalmar shahada kowa ya ji idan na kashe sun sai a dauka na kashe musulmi ku kyale su a nan gudun sai suke ganin sun sun yaudari manzan Allah sassu alaihi ubangiji ta Allah ce a halar kar kar kar kar a kashe su kar a dauki dukiyar su kaga a nan gudun sai suke ganin to to tunda haka ne a lahira ma haka ne sai an je lahira sai suka wuta su sun yi izgili a zahiri an kyale su ubangiji ta mayar musu izgili sai da yace kar a kashe su kar a kwace dukiyar su amma a ranar tashin kiyama tsammanin su za su kasance da mummunai har za su ce alam nakum ma'akum shin ba tare muke da ku ba qalu bala walakin lakum fatantum anfusakum wa tarabbatum ko kun yi shakka game da Allah mun kuma ba a zahiri kamar muna tare mun fata kalmar shahada kun yi amma mu mun yi da gaskiya ko kun yi da shakka babu yakini ina fata mun fahimta shine wa tarabbatum wartabtum wa gharrakum al-amaniyu hatta ja'a amrullah wa gharrakum billahi da haka ba dai muke da ku ba to kaga nan Allah ya bayar musu da martani na izgilin da suka yi shine ma'anar Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum kuma Allah yana musu ƙari bai faɗi da yake ƙara musu ba yana ƙara musu lafiya yana ƙara musu dukiya yana ƙara musu ƙarfin jiki yana ƙara musu ci gaba da duniya fi tsuguyanihim a cikin kafircin domin lafazin tsuguyan shine mujawazatul hajj da iyaka ya'mahun wato suna ta taraddudi al'amahu daga amiha amahu amahan ala wazn fa'ila yaf'alu fa'alan min babi fariha yafrahu farahan an gane ku wato al'amahu akwai dangantaka tsakanin shi da al'ama al'ama rashin ganin ido al'amahu rashin gani na zuci ina fata an fahimta to da rashin gani na ido da rashin gani na zuci wanne ya fi illa na zuci wai ne malaman masu hikima suke cewa wai akwai makahu a ah, aka ce akwai mara akwai makawarai akwai makaif akwai kuma makafi makawarai ga shi makaho amma ko mai ilimi ne mai ilimi don yana magana kan ilimin da ya karanta na qur'ani ne na hadisi ne na fikihu ne na boko ne na ramuni ne zaka ji ne kwararre ne kaga ne makawarai dan yana hararo inda su ido ma ba su hararo ko makaɗi da kuma kawo da jahili sai bara ma'ana babu karatu na qur'ani ko hadisi ko menene an fahimta ko na ji ku ji daɗi ba da nace sai bara kun san mun dauka bara ma addini shi a kasar wata ko ma yi magana a kai wani lokaci sannan kuma akwai makafiri wanda gashi baya gani sannan kuma kafiri Allah ya tsare ma'ana dai rashin gani na zuci ya fi illa ga dan adam saboda rashin gani na ido shi sa Allah ce fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati wato makanta ta ido ba ita ce makanta ba wanda take da muni mummunar makanta ita ce makanta ta zuciya to wanda shine al'amahu ya amahuna wato sun makance wa gaskiya da zukatan su sai da ba sa iya fahimtar ta an gane ko wa yamudduhum fi tughyanihim ya amahuna أولئك allazina ishtaraw الضلالة بالهدى bil huda irin waɗannan sune waɗanda suka sayi فما da kiriya fama rabihat tijaratuhum kasuwancin su bai yi riba ba wa ma kanu muhtadin ba su kasance shiryayyu ba sifa ta izgini cewa izgini ba shine kamar dai wasa ba ka faɗa a mutum abinda ba shi bane mai ba ka nuna mutum wani abu daban amma kuma a ƙasa ko wani abu kishiyarsa shine izgili shin wannan sifar kamala ce ko waya ce A lokacin gaskiya waya to dan me Allah ya siffanta da ita ce, Allahu yastahzi'u bihim da ita da almakaru waya ce ko kamala ce Allah kuma yace wayan yamkuruna wayan yamkuru Allah wallahu khairul makirin da alkayd innahum yakiduna kaydan wa akidu kayda fa mahilul kafirina sufofi kala uku ne ko dai sufar ta kunshi kamala tsantsa ba ta waya a cikin ta to waɗannan sunan irin abin da Allah ke sakwantuwa da shi kamar ilimi cikakken ilimi cikakken ilimi shine ilimin da jahilci bai riga yake mantuwa ba ta kwankwata kofarsa cikakkiyar rayuwa rayuwar da babu ba ta rigaye ta ba sannan kuma mutuwa ba ta kan mata wannan shine cikakken sufofi na ubangiji da ala ilimi ji gani rayuwa da sauran duk abin da Allah siffanta kanshi ne to kuma akwai siffofi na tawaya kamar jahil Allah ba ya siffanta da mantuwa Allah ba ya siffanta da shi qala ilmu a inda rabbi bi kitabin la yadhillu rabbi kamar mutuwa ubangiji ta'ala ba ya mutuwa subhanahu wa ta'ala dan mutuwa tawaya Allah ko ba ya siffanta da tawaya to sai siffofi na tsakatsakiya wanda wani lokaci su zama tawaya wani lokaci su zama kamala kamar izgili wani lokacin kamala ne wani lokacin tawaya ne tawaya ne ka yi wa mutum izgili amma kamala ne karama in an yi maka kamar makirci yakan zama kamala yakan zama to tawaya tawaya ne ka kulla mutum makirci don ka cutar da shi amma kamala ne kai kuma ka yi makirci don ka kubutar da kanka ko ka kubutar da wanda aka yi wa makirci ina ba ta fahimta to irin wannan sufofin sa al-istihza su al-makru su al-kaidu su ba ta waya ba tawaya bane a koyaushe ba kuma kamala bane a koyaushe to shi yasa ba a siffanta Allah da su ala wajhil Islam. ba za ka ce ba Allah ta'ala mustahzi'un ta'ala Allah an zalika uluwan kabira amma za ka ce Allah ta'ala alimun sami'un basirun hayyun hakamun adlun subhanahu wa ta'ala dan waɗannan siffofi ne na kamala amma ba za ka ce wa mustahzi'un makirun ka'idun na ba za ka faɗa ina ba ta fahimta amma sai ka ce mustahzi'un man yastahzi'u bi ibadi makirun bi man yankur bi ibadi ka'idun bi man yakidu li ibadi kaga sai zanto sun yi kaidi sai Allah mai musu da martani suna su da suka yi tawaya ne lokacin da Allah mai musu da martani menene kamala da haka sai Allah madaukakin sarki yace qalu inna ma kum inna ma nahnu abinda suka faɗa kenan sai Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim kaga yastahzi'u dinnan dole yana da kwarar alaka da me bihim saboda idan ka ce yastahzi'u kawai yayi kai shiru ya zan to ka ka sufanta Allah ta waya ina ba da gobe sunan dukkan siffar da take ta waya ce wani lokaci kamala ce wani lokaci to ba a siffanta Allah da ita ala wajhil islam dole sai an yi mata kaidi inda an fahimta ko shi yasa ce wa kuruna wayan kurulla bai ce wayan kuruna su wa makaru makara wa makarna makaran wa hum la yashurun innahum yakiduna kaida wa akidu kaida sai an kawo wannan sai akwai muqabila an gane ko fa yaskaruna minhum sakara Allahu minhum haka ne sakara Allahu minhum yani jaza'an ala maktarafu min as-sukhriyati li ghayrihim min al-mulk to amma duk abin da yake tawaya ne a kowane lokaci ba ya da Allah ya siffanta da shi an gane ko shi yasa Allah ce wa in wa in yuridu khiyanataka sai ce fa kad khana Allah min qabl sai ce ne fa amkana min bai ce fa khanahum domin khiyana tawaya ce akwai yake wa in yuridu khiyanataka fa kad khana Allah min qabl sai ce fa amkana minhum a madadin ce fa khana domin al khiyana sifa ce koyo ta waya ce ba inda suke da kamala amma da al istihza da al makr da al kaid wani lokacin su zama kamala wani lokacin su zama ina fatan kun fahimta wannan aqida ce sai mutum da tunci wannan ba zai zama a cikin babin aqida a cikin babin karatun tauhidi musamman ga wanda bai karatu ba akan tsarin ahlus sunna wal jamaa tsarin qur'ani da hadisi tsantsa da maganganun sahabbai da tabi'ai to dole sai mutum ya zama a babin tauhidi bai sani ba ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum ishtaraw ad-dalalata bil huda idan an ce al-ishtira dole ya kasance ka bada wani abu an baka wani abu to sunan ishtara wa dalala mai suka karba ad-dalala bata mai suka bayar al'huda, siriya shiriya to shine malamai suka ce da can suna da imani kenan daga bayan suka kafirta domin baya yiwa a ce ka sai kaza da kaza na sai mota da kudi na na sai fuloti da gidana ma'ana na sai fuloti da kudi na ma'ana na ba da kudi an bani mota na ba da kudi an bani mai fuloti to sun sai bata da shiriya ma'ana sun ba da shiriya an ba su mai bata wannan ya nuna da can su shiriyu ne kenan ina jin ba ko hango abin domin da an ce istirau bala ta da, ya nuna da can su mummune ne amma daga baya suka fata imanin sai suka bayar da imanin sai suka karɓi bata amarar wanda ko ba haka bane ba ba ba mummune bane ba ba mu ne bane guda domin da can dai kowa ya san kafirai ne suna auzu da kabar su wanda ake magana akan su sai an yi dogon bayani sai dogon bayani sai sai in mun kalli fitra da Allah ce fitratul lahi allati tun da Allah madaukakin sarki ya halitta kowa akan tsari na musulunci kullu mawludin yuladu ala fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yudassiranihi aw yubajjisanihi kama tuntadul bahimatu bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jada'a thumma qala abu hurairah iqra'u in فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون in mun kalli wannan mutum ce eh da can dama an halicce su kan imani yanzu suka ba da imani sai suka dauki matakin shi yasa Allah ta zalika bi annahum amanu thumma kafaru fa tubiya ala qulubihim fa hum la yafqahun kaga shine isra dalalata bil huda fa ma rabihat tijaratuhum ma kanu muhtadin

بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذو الموت والله محيط بالكافرين مثلهم سفر سوء منافقين كمثل الذي استوقد نارا kamar misalin من يكون kunna استوقد بمعنى أوقد وتليس على auqada domin law annana akhadnahu ala babihi iz tawqada bi ma'ana talaba iqadan nar amma nan ana nufin tawqada nar kamar wanda ya kunna wuta ne kamar sallai tawqada nar falamma adaa'at ma hawlahu lokacin da wuta din ta haskaka abin da yake gefansa ko ina ya amunta daga tsoro da yake ji ya ga abin da da baya ganin sa saboda duhu zahaba Allah bi nuri sai ubangiji ta'ala ya tafiyar da hasken su wa tarakahum kuma ya bar su fi zulumatin a cikin duhu bayan duhu la bisu ba za su iya ba summun wato suna wato sun zama kurame bukmun kuma bebaye sum jam'i ne na al'asammu al'asammu shine wanda baya ji kurma kenan ko bukum jam'i ne na al'abkamu al'abkamu al'abkamu kuma shine wanda baya iya magana wato bebe kenan wato su kurame ne ba sa jin gaskiya da harshen su bebaye ne ba sa iya furta ta wani yaji sannan kuma umuyun makafi ne jam'i na al'a'ama wanda baya gani wa la yarji'un ba za su iya dawo da tafiya to nan gurin da summun da bukmun da umuyun suka ce kowanne khabarun li in mahzufun hum summun hum bukmun hum umuyun amma sai aka tafi wato sai kasance an tafi jumla din ta zanto mutasila ba ta zanto munqati'a ba bayan ko jumal ne muta'addida ka sayyibin minas sama ko kuma ka iya kwatanta su da sayyibi minas sama as-sayyib shine al-matar ruwa da ke sauka daga sama ruwa da yake sauka mina sama daga sama ko girgije da yake sauka daga sama fihi zulumatu lokacin da hadiri ya taso lokacin za a cikin sa akwai duhu wa ra'dun da kuma tsawa wa barkun da walqiya yaj'aluna asabi'ahum fi azani suna kokarin sanya yatsunsu a cikin kunnuwan min as-sawa'iqi saboda tsawa da suke ta ji hazar al-maut dan jin tsoron mutuwa wallahu muhitun bil kafirin ubangiji ta'ala yana kewaye da kafirai yana kewaye da su da jinsa da iliminsa da ganinsa ba inda za a yi abu bai ji ba ko bai gani ba ko bai san me ake ciki ba subhanahu wa ta'ala to wannan misali ne ubangiji ta'ala ya buga na munafikai dan nuna da siffar ta munafunci misalin su kamar mutumin da yake cikin duhu kungurmin duhu sai ya kunna wuta lokacin da kake cikin duhu kaga akwai tsoro dan baka san me ke wa dama ko hagu da kai ba amma idan ka kunna wuta za ta yi maka amfani daga cikin amfaninta in ana sanyi za ka ji dumi daga cikin amfaninta kuma za ta haska kama ka bi gefen ka ko ina da ko ina yanzu tsoron ka zai ragu idan kana cikin haske saboda in kana cikin duhu to wannan shine siffar da munafikai suke ciki kafin zuwan manzon Allah cikin duhu na jahilci cikin duhu na kafirci lokacin da manzon Allah ya zo ya kira zuwa ga musulunci sai suka furta kalmar shahada kaga sun dan kunna tosila ta haske kenan shine falamma aba'ar ma hawlahu yayin da wutar ta haska haskaka duk inda suke tare da su zahaba Allah bi nuri to da suka kafirce a zuci kuma sai Allah ya dauke wutar gaba daya shine taba Allah ala qulubi bal taba Allah alaiha bi kufri sai ya kasance zahaba Allah bi nuri Allah ya tafiyar da hasken su wa tarakahum ya kyale su fi zulumatin la yubsirun cikin duhun da ba sa gani ma'ana duk da gashi a zahiri kamar suna gani amma duhun su ya hana su gane hikimomin alkur'ani ko hadisin manzon Allah dokokin Allah ballanta na su na yin imani su yi imani na aiki su aikata ba za su iya suna cikin duhu sun mambuku mun umayin fa mulayir au ka bin suka ce au din nan sun ba ta fasara guda biyu ko ka ce ma'ananta daidai da wa misali na biyu wa ka sayyidin min sama'i kuma ma kamar wani girgije ne da ya sauka daga sama wato ruwa da yake sama a cikin girgije fihi zulumatu ga duhu wa ra'dun da kuma tsawa wa barkun da kuma walqiya yaj'aluna asabi hum fi azalika wato a nan gurin dukkan wata aya ta cikin alqur'ani da take maganar wuta da take maganar azaba da take maganar fushin Allah sai ta rinka rikita su ta rinka tsorata su kamar yadda mutumin da idan girgije ya taso ga duhu ga tsawa ga walƙiya zai ji yana firgita yadda aluna asabi ahdan da zaran ka ji wannan tsawar sai ga mutum yana kokarin sanya ya tsunsa a cikin kunne dan kare tsawon saboda jin tsoro saboda gudun mutuwa to haka su ma munafikai ya saboda kullu sai ya tuna ko wata ayar da za ta saukar take magana azaba sai su sauka kamar da su ake kawai sunan ne ba a faɗa ba suna cikin jin takaici da damuwa to haka matsayin su shine asabi an sai zan min har mu wallahu bi bil kafirin akwai wato balaga ta alqur'ani a cikin nan gurin da yawa na farko a bare idan muku mantawa mun yi maganan mufrad yana iya zuwa da ma'anar jam'i ko ba haka ba masaluhum ka masalil ladhi allazi ana mufrad amma ma'anar sa jam'i saboda me da yake ka masalil ladhi sauka naran ma ada almahu law zahaba allahu bi nurihim bai ce bi nurihi da a ce mutum da ake magana sai a ce zahaba allahu bi nurihi wa tarakahu fi zulmatin la yubsir amma zahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi zulmatin la sannan da ubangiji ala ya kwatanta mutum bai kunna wuta wuta tana da bangare guda biyu bangare na farko al-ishraq haske da za ta bayar wanda zai kori duhu bangare na biyu shine mai al-ihraq kuna ta cinye abu ta kona abu shine al-ihraq istaukar naran gashi ya kunna wuta da wutan nan ta ya kunna ta ta bashi haske da ya ba da ta bashi haske sai Allah ya ya dauke haske. Allah bai tafiyar da wutar ba zahaballahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin lam ma'ana sai aka dauke hasken wutar amma zabinta da kunar ta fa tana nan tare da su har lahira ta ta yadda sau kunna ta anan gurin ina fata kun fahimta domin annur wani abu ne wanda ke tawalladu minan nari idza zahaba an-nur baqiya an-nur baqiya an-nar ko da haske ya tafi wuta din ba tana nan ba sai za zaka kunna gunguman wuta idan ya riga ya cinye kaga hasken ya tafi amma garwashin fa yana nan zai zaka iya dafa mutum da to Allah bai ce zahaba Allahu bi narihim ba tare da cewa an ce ki saukar narin sai a ce zahaba Allahu wato hasken ya tafi sai da kuma ce bai ce ba bayan ya ce falamma aba'at da sai a ce zahaba Allah bi dawihim tunda ya ce aba'at amma bai sa sai aka kyale lafazin abdawu sai aka dauki lafazin annur ina fatan ku da abdawu da annur wanne ko na haske ko wanne dai haske ne amma wanne yake eh abdawu ya zume ya ji annur da kyau dan Allah ce huwa allazi ja'ala shamsa ziya'an wal qamara da wata da haske da wata da haske da wata da rana wanda yabo nike rana ta ja'ala shamsa ziya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila litalamu sinina wal hisab wa khalaqa Allahu dhalika illa bil yufassilu al-ayati liqawmin ya'lamun to Allah bai ce ba zahaba Allahu bi tunda abbau yana da yawa idan an ɗauke mai yawa kila dan kaɗan na nan amma an ce an ɗauke kaɗan to mai yawan fa baya ma'ana babu ragowa haske tare da su komai kankantarsa domin annur shine adna maratibul idaa haske na karshen kasa ma an raba su da shi to wanda yafi wannan girma fa min babu aula baya tare da su amma da yace zahaballahu bi nurihim da ad yana nan kina ina ga muku gane su cewa balagar da ke cikin ayoyin nan ba gaggano ba ce don idan kuka lura annur Allah ya siffanta kansa da nuru ce Allahu nuru samawati wal ard kuma ya siffanta manzon Allah cewa nur ne qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin fi ahad fi ahad tafsir ulama sannan kuma ya fassara alqur'ani da cewa haske ne ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina kuma an siffanta siriyar manzon Allah cewa haske ne an gane ko haske ne ita kanta sirrin manzo Allah fal ladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa tabu an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun to da Allah ya zahaba Allahu bi nurihi duka ya kwashe musu duka hasken babu hasken Allah tare da su ba hasken manzon Allah tare da su ba hasken Qur'ani tare da su ba hasken shiriyar manzon Allah tare da su zahaba Allahu bi nurihi da haka wa tarakahum fi zulumatin la yubsiruna tunda sun zama har ga za su zama summun bukumun umyun fa hum la yarjun in wannan bai ishe ka ba auka sayyibin kamar yadda muka ce mu dauka wawul asafu da ya yace nalal khilafata aw kana lahu qadaran kama ata rabbahu musa ala qadari nalal khilafata aw kana lahu qadara ai wa kanat lahu qadara au bi ma'ana wajib ثم قد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة معنى وأشد قسوة أو تنبي معنى و suka ce au bi ma'ana waki ko ko ku dauka au din wato ala babiha ko ka siffanta su wannan ko ka siffanta su wannan duk siffar wato dai balagar alqur'ani tana da yawa ba zancen da ya fi alqur'ani mu'jizu alqur'ani tana bayyana cikin kowace kalma inda mutum zai bayani akan ta duk da karancin ilimin mu da karancin binciken mu wannan kadan kenan fa mutum zai iya fahimta daga cikin hikimomi da cikin alqur'ani shi qur'ani shi ya kamata ya jagoranci duniya don duniya ta zauna lafiya shi ya kamata ya mana bayanin yadda zamu tsara rayuwar mu a siyasa a tattalin arziki a zamantakewa a zaman makwabtaka da komai da komai amma da zarar muka dauki alqur'ani zamu karanta shi in mun yi sabon gida ko ko mun bude kanti za mu fara kasuwanci mu kirawo gardawa su sauke alqur'ani daga nan aikin qur'ani ya kare yaya za a saya a sayar ba za a tuntuba alqur'ani ba to mun da zamu shiga cikin danja sai mun mai da alqur'ani rayuwa gaba daya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 wa idza azlama alaihim idan kuma walkiya ta dauke duhu ya kamu sai su tsaya wato halin da munafikai suke ciki kenan kamar sa dawo su yi musulunci amma ba za su iya dawowa ba kamar sun zarta cikin kafirci haka za su yi taraba kafa su yi nan su yi nan su yi nan su yi nan na zalika la ilaha ula'i wa la ilaha wato anan walkiya shine alqur'ani lokacin da duk wata aya ta sauka kamar sun bi ta gashi sun fahimci mai aya ta ce amma kuma sun su kasa yin aiki da ita sai su kasa sai sai su bijire mata حين أضاء له كل ما أضاء لهم مسوفيه وإذا أظلم عليه قاموا ولو شاء الله إن دا الله يا قدامة لا ذهب بسلئهم وأبصارهم da ya tafiyar da ganinsu kamar da ya tafiyar da jinsu da kuma ganinsu sai da ya kasance ba sa ji alal haqiqa ba sa gani alal haqiqa kamar da yanzu gashi suna ji jin baya da amfani gashi suna gani ganin baya da amfani domin amfanin ji shine ka ji gaskiya kai aiki da ita amfanin gani idan ka gane maka ababen da za su ja ka wajen ƙara yin imani da Allah ka kalli malakutus samawati wal ardi awalam yanzuru fi malakutus samawati wal ardi وما خلق الله من شيء وان اتى ان يكون قد قيسار باجله فبأي حديث بعده يؤمنون ma'ana mutum ya kalli fari ya kalli baki ya kalli yadda al'amurra suke gudana a rayuwa Dan ya ga ayoyin Allah duk abin da gani a duniyar nan fa Allah ne ke gudanar da to wannan sai gani ya saka ƙara samun yaƙini ɗoriya akan yaƙinin ka imani ƙari akan imanin ka da amma duk wanda ganinsa bai sa ya ɗauki izina ba dare ya zo rana ta fito baya ɗaukar izina game da wannan gari ya waye ya tafi aiki dare ya yi ya kwanta kamar mushe baya gane ƙididdigar wucewar yini da kwana ɗin nan fa rayuwarsa ta take karewa a kullum rana ta fito ta faɗi wani shafi ne na rayuwarka aka rufe an buɗe sabon shafi wanda aka rufe ba za a sake buɗe shi kuma daga nan gudun, har rana ta ke kaga mutum baya daukar shi zaki walau sha Allah la zahaba bi sanin huwa bi salih inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah ta'ala mai iko ne akan kowa abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi wannan yake da mata daya a nan Maiduguri ina da wata kuma a Dambuwa wai shin ya wajaba in ba su komai daidai wa daida har abinci da sutura iri ɗaya da kuma rabon kwana ka'ida idan mutum yana da mace sama da ɗaya dole ya adalci adalci kuma kai da wani muka shafa da muna lalatawa cikin rabon kwana cikin abinci cikin abin da shafi sutura da kuma yanayi inda suke zaune darajar ɗakin da wanda suke zaune shine wanda take zaune ko bambancin baya da yawa bai kai da za a iya ganewa ba ha kuma abin da ya shafa abinci ko sutura dole ne kai musu daidai wa daida iri daya a nan a sutura ba wai sai kayi musu iri daya ba ta fuskar launi a'a darajar su ya zanto ɗaya ce tsadar suturan ta zanto ɗaya ce kila wacce tana son fari wacce tana son baki wacce tana son green wacce tana son blue wacce tana son white blue wannan daban wajen kala ba a ce dole sai su irin iri ɗaya ba ka dinka matan ka iri ɗaya kamar uniform a'a wanda suka zaɓa ke wani kala kake so kaza sai ka sai mata ke wani kala kake so kaza in sun ce yi mana iri ɗaya mu duka kenan sai kai musu amma ba daidai bane ka ce dole sai kala ta zama iri ɗaya wannan shine adalci to amma idan ya kasance wata tana danguwa wata tana nan mai duguri ya danganci yanayin sana'ar ka ko aikin ka idan za ka iya rabawa nan ka yi sati ka je dambo ka yi sati hakan bai ci karo da yanayin aikinka ko sana'arka ba to wannan shine wajibin da ya kamata ka yi amma mu ɗauka kai ma'aikaci ne a nan kaga dole kun aiki kana nan gudun wukiyan ne zaka je dambuwa to wannan dole sai kun yarjejeniya da ta dambuwa ta yadda da wannan kin amince dan ga yanayin aiki na ba ni da halin da zan kawo ku ko biyu gaba ɗayan ajiye a Maiduguri ba kuma zan ɗauke ku dukan barkwa a dambuwa ba in zauna a Maiduguri ina gauranci da azumi ba mai dama mun kulu to dan haka yadda za a yi ko dai in kawo wannan sai wata daya a dambuwa in mai da take kuma ki zo ki wata daya idan ya so idan haka na dauka kenan ko kuma wanda suna dambuwa aka tafi so ta zauna wanda suna mai Maiduguri aka tafi so ta zauna amma fa ta dambuwa ta gane cewa ni ma'aikaci ne dole ba zan iya zuwa can ba sai an tace na ji na gani na yafe ma je ka zauna shikenan ya halatta amma in ba ita ce ta yafe ba sai kai haka ka zo nan kai sati ka je can kai kwana uku ko ka zo nan kai sati biyu ka je can kai sati daya ba ita ta yafe ba to ka tabbatar ka zalunce ta ya kamata ka san wannan wannan kuma ke cewa yan akwai laifi wajen kin bin sallah ga wanda bai iya walwale kabli da badi ba ware da gaske dan a'a ba wani laifi in mutumin da baya iya wamale tsakanin ba iya wani tsakanin kauli da badi bai da zai gyara sallah ba ba za a bi shi ba idan ya ce kafirta ne kai sai ce ba kafirta ka ne ba kana na musulmi amma baka iya sallah ba ita ko sallah ana bin wanda iya ne da haka kauce a kawo wanda iya ne kana na a matsayin ka na musulmi yau ka mutu mu za mu maka sallah kuma za mu maka addu'a komai na musulmi za mu maka amma ba za mu bi ka sallah ba ba wai dan kai kafiri bane sai dan baka iya sallah ba ya kamata mu bambance tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu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 ko wata siga makamancin wannan ya zo da siga ɗaiɗai guda shida amma ko wata siga a ciki akwai yin salati ga annabi sallallahu da kuma yin salati ga annabi ibrahim shi ne salatul ibrahimiyya wanda shi manzon Allah ya koyar da bakinsa mai tsarki yayin da duk aka ce salatin annabi to ana nufin shi amma salatul fati da salatun tunjina ko tunajjina da salatun nariya duka waɗannan ba salatun annabi bane dukkan su wannan ba su da alaka da manzon Allah manzon Allah bai taba koyar da su ba na Abubakar ko Umar ko Usman ko Ali bai taba koyar da su ba ba za ka taba ganin salatul fati cikin wani littafi na koyan addini ba ko ahlari ko ismawi ko iziya ko risala ko askari ko muktasar Khalid ba a yadda za a yi ganta ko da cikin ismawi daga nan aka fara kawo salatin annabi ga yadda za ka yi cikin sallah salatul ibrahimiyya aka kawo ba kawo salatul fatiha da haka salatul ba ta da alaka da annabi sallallahu alaihi wasallam ko alaka ta kusa ko nesa eh sunan sa an ambata a ciki amma ba shi koyar da ita ba to abinda ko manzo Allah ya koyar shi ne abinda yake daidai sama da abinda wani kawo wanda baya da alaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da fatan an fahimta sai mu take sa nan abinda muka fada zama daidai Allah subhanahu wa ta'ala wanda muka kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi